أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا سواتا الدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna goma ga watan biyu shine watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam hudu. domin ci gaba da karatun wannan littafi na muwatta ta imamu malik ruwaya yahya bin yahya al-laythi al-andalusi daga babban malamin sa na hadisi na duniya imamu darul hijra imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki daya a muna nan cikin kitabul buyo kuma wannan shine darasinmu na 183 yau za mu shiga sabon babi babu ma yukurahu min bai'i tamri baban abinda an ka karhanta alkarahatu huna karahatu taharim domin da yawa su malaman fikihu suna amfani da irin waɗannan kalmomi wani wuri a ce almakaro to sai ka iske wannan makaruhi karahatu tahrimin nan karhanci na haramtawa kuma mun san a wajen malaman usulul fiqh akwai bambanci tsakanin al-makruh da al-haram idan aka ce al-haram shine abinda in ka aikata shi Allah madaukakin sarki zai kama kai ma azaba matukar ba tuba kai ba in kan nisanci wannan abin Allah shi baka lada in ka aikata akwai zunubi kuma akwai narko na azaba shi ko makaruhi shine abin da ba ka son ka aikata saboda haka in ka aikata shi kuma wannan aikin da kai babu lada babu zuni to sai a ce da shi almakaro to akwai inda za su zo in sun kaji sun ce wannan abu makaruhi na ko dai ya kasance karahatu taharimin ko ya kasance karahatu tanzi to nan da imam malik ya ce babu ma yukurahu min bai'it tamri abin abinda an ka karhanta wajen fassara sai ka ce abin abinda an ka haramta min bai itamri na abinda shahi sai da dabino an ambaci dabino a wancan lokaci domin shi ne mafi rinjayen abincin larabawa to yau kana iya buga shi ka ce babu wanda ke magana na haramcin abinda ya shahi sai da al'urzu shinkafa ko ka ce babe wanda ke magana haramcin sai da addukunu gero ko ka ce dawa ko ka ce alkama ko ka ce masara abinda an ka haramta na nau'in ciniki a cikinsa to shine imamu malik ya gina muna babe a kai kuma za mu ji yadda imamu malik ya tattauna yadda ya kawo muna hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahya an malik ya ya bani labari daga malik an zaid bin aslam shi ku ya jiyo daga zaidu dan aslam an atsa ibn yasarin shi ku daga ata dan yasar annahu qala shi ku ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce attamru tamri. dabino da dabino mislan bi mislin daidai da daidai tamka da tamka in kana da dabino kana son ka hurhura shi da wani dabino kuma irin wannan dabinon ba ka da shi to duk wanda za ka ba shi daidai yadda zai ba daidai yadda ka ba shi haka zai ka haka ne in kana da shinkawa haka za a yi faƙila lahu sai aka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna amilaka ala khaybara ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ma'aikacinka akwai wakilinka ala khaybara a can garin khaybara annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya akubu sa'a bisa'aini ya manzon Allah kace at-tamru bit-tamri mislan bi mislin akwai ma'aikacinka a ƙasar haibar wanda ake ce da shi sawad ya kasance yana karɓar a saa bisa aini. yana ba da sa'i guda a ba shi sa'i biyu ko shi ba da sa'i biyu a ba shi sa'i guda na dabino faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare sa yace ud'uhu li manzo Allah yace ku kiro shi gare ni ku ce ina kiransa Fadu iya lahu sai aka kira sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiran ka ya kai sawat fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ata akhudhu as-sa'a bis-sa'aini manzo Allah ya ce kana karɓar sa'i ɗaya da sa'i biyu kana ba da sa'i guda a baka sa'i biyu na dabino kana ba da sa'i biyu a baka sa'i guda in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi malam duk inda za ka samu tarbiyya in ba makaranta ka je ba to ba za ka samu tarbiyya kyaukyawa ba annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu tarbiyya duka yanzu ku diba ku gani in kai na yanzu an ka dauko ma magana an ka kawo ma akan wani haka kawai za ka hukuntawa abinda kawai shedan zai cusa ma cikin zuciya ai wannan nan abin nan kaza da an ka ce yana iya aikata shi la haula wala quwwata illa billah billahi al-azim kai duk ka kasance haka baka da tarbiyya ta musulunci ko ba mutumin kirki kake ba yana yiwa wancan da an ga to an ba yayi kaza ko ya ce kaza ko ya aikata kaza ka hukunta shi kana ganin abin wannan abin da ya aikata ba abuna mai kyau ba to a kaddara ma ya aikata kai ma ka kasance mabannaki ku diba annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ku kira min shi manzo Allah bai ce ya aikata ba manzon Allah bai ce waɗanda sun ka ba shi labari ba gaskiya ba ne manzon Allah bai ƙaryata su ba ko manzon Allah bai gasganta shi wancan ba ku kira min shi ya zo aka kira shi na farko bai ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi sallama bai ce masa ba da wane da wane sun tuho sun ce nan kace kaza ko da tsakanin 'ya'yanka na ɗaya daga cikin 'ya'yanka ya ce ma ai ɗanka wani da kacce kada a aikata kaza ya aikata to kakka yi hukunci kai tsaye da ka haɗu da ɗan ka larabtar da shi ko abin da ya kama da haka a'a ka sa a kira wannan yaron ka sa a kira wannan mutumin lokacin da ya zo gaba gare ka kuma kada ka ce wane ya ce min ka ce kaza ko wane ya ce min ka aikata kaza ina ba ta an fahimta wallahi in ba nan mun ka ɗauki wanda karantar suwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba to za mu shiga cikin damuwa kuma za mu shiga cikin wahala manzon Allah sai ya ce masa a ta akhudhu sa'a bis sa'aini kuna ji ko manzon Allah bai ce wane ya to ya ce min kana karɓar sa'i ɗaya da sa'i biyu ba bai faɗi haka ba kana yi faƙala ya rasulallahi sai ce ya manzon Allah la yabi'una nil ba bil jam'i waɗannan mutane na khaibar ya manzon Allah la yabi'una ni ba su sai su abin aljaniba kyaukyawan dabino wanda daraja ce tana sama bil jami'i da wanda yake daraja ce tana ƙasa an fahimta fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga ya nuna mi ya nuna ya aikata sai manzo Allah ya ce da shi bi'il jam'a bid darahima wannan dabino wanda adda karamar daraja ka sai sai da dirhamai summa ta'bid darahimi ganiban sa'annan waɗannan dirhamin sai ka sai wanda yake kyautawa sai ka sau wanda daraja ce ta girma ina ba ta an fahimta to haka za ka buga shi a yau da abincinmu in kace shinkafa to duk shinkafa shinkafa ta duk shinkafa shinkafa ta in dai za ka ba da wannan kalar shinkafar a baka wata kuma ya kasance in kace shi ya yi akwai tafaduli akwai fifiko tsakani to haramun nan haka nan gero da gero haka nan dawa da dawa haka nan masara da masara ina ba ta in dai za a yi ya ka bani in bani in baka saboda za a cewa aiwaka ta yi kyawu kamar magana mai magana satin da ya wuce yabbata ko ko abin da ya kama da haka to a ƙa'idar shari'a sawa bi sawa masalan bi misli daidai wa daida haka ake yi in kana son wacce kala sai da wagga ka sai wacce ina ba ta an fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mafta abin da rahima janiba annabi ya ce ka sai da dirhamai ba bi ma'ana aljayyid kenan wanda haka gani shine kyaukyawa saboda haka in kana da bahausa shinkawa ka kana son yaggwate sai ka sai da bahausar ka sai ka sai yaggwate kana da yar gwata ɗinka an gane ko mai kyawu kyaukyawa ko yanzu mu da ake gyarawa ta gida sai ka gane ta ta yi kyau to ga wagga tana da ja ila tana da tsakkuwa, ila tana da hakukuwa tana da kaza tana da kaza kuma kai ita haka su to in kana buƙatar waccan ko dai a yi sawa in bi sawa ka ɗauko waccan mai haske a baka wagga mai ja daidai wa daida sa'i guda sa'i guda sa'i biyu sa'i biyu sa'i uku sa'i uku sa'i hudu sa'i hudu ko ko ka sai da waccan ka sai wanka ko ka sai da waccan ka sai wanka haka za qala annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum assalam eh na'am na'am eh Eh, da ko eh, amma an bari yanzu malam sai eh, karanta su a tare eh to kaga wannan kayan a san hukunci da ai kun ga yanzu wanga sahabe ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle yana aikata wanga ai kaga iyakar sanin sa kenan iyakar kokarin sa kenan iyakar ijtihadin sa kenan kaga da ya gane hukunci ai kaga shi kenan kuma abin ya riga ya wuce saboda haka ‘yan mutum bai san abu ba to an ka zo an ka gaya masa hukunci to shi ke na abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce dori ku bari mu ce yana yiwa abin da za ku tambaya ku ji shi hmm. wa ni an malikin ya ba labar daga malik an abdulmajid daga abdulmajid bin suhail dan suhail bin abdulrahman ɗan abdulrahman bin Ausin, dan Ausin an sa'id dubunul musayyab daga sa'idu dan musayyab mun gaya muku ko dai ka ce musayyib ko ka ce musayyab duk ya inganta bi fathil ya aw bi kasril ya ana bi sa'id al-khudri daga abi sa'idin al-khudri wa ana abi huraira daga aba huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare sa ista'mala rajulan ala khaybara annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da wani namiji a can khaybara ya je kula da harkar noma in lokacin zakai ya ansu da sadakoki wa ja'ahu bi tamrin janibin sai zo manzon Allah da dabino mai kyau fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da shi a kullu tamri khaybar haka za manzo Allah ya ce duk dabinon khaybar haka yake ko akwai bambanci duk haka yake fa qala ya ce yace ba haka ba ina rantsuwa da Allah ya manzon Allah inna lana'khudhu sa'a mun kasance muna karɓar sa'i daya min haza daga wanga da binan da ka gani mai kyawu bisa aini sai a ba mu sa'i biyu na dabino wanda bai kyawun sa ba wasaaini aini muna ba da sa'i guda biyu bisa lasati sai a ba mu uku wanda bai yi darajar ba ba kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce la taf'al daga yau kada ka sake aikata haka bi'il jam'a bid dirahima wanga wanda adda karamar daraja ka sai sai da dirhamai summa bid dirahima janiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fi bid dirahimi da dirhamai janiban wanda yake mai kyawun can amma magana fifiko babu duk da dino da dino na matsayinsu guda ba su da bambanci a ƙa'idar shari'a wa ne an malikin ya ba laba daga malik an abdullahi bin yazida daga abdullahi dan yazida anna zaidan aba ayyashin lallai zaidu abu ayyashin akhbarahu ya ba shi labari annahu sa'ala sa'ad ibn abi waqqas lalle shi ya tambi sa'ad dan abi qasin an bai'il anil bayda'i bisulti shi mi a hukuncin al bayda bisult kun ga wajen lafuzin sun bambanta amma duk abu guda ne alkama an fahimta nau'uka na na alkama wadda ana ce da ita albaida wadda ana ce da ita ne asult kamar kukun haɗi yanzu sai a ce wagga shinkawa ya kaza wagga shinkawa ya kaza ko gero ai ana cewa wanga ɗan kaza wanga ɗan kaza muna da irin wannan sunaye ko ba mu da eh ina manoma aha eh alaji akwai ko akwai ɗan salka akwai <laughs> akwai ɗan gida ko <laughs> to yayi an gane ko to amma kun ga duk gero na ko ba haka ba yanzu za ka kaga da geron mu na nan yankin ga da na neja za ka iske suna da bambanci amma kuma duk gero na to shi na ya tambaye sa anil baida akan abin da ya hukuncin alkama sulti da ita alkamar fa qala lahu sa'dun sai sa'ad ya ce masa ayyutuhuma afdal shin da albaida da asul wani ya fi cikinsu kala sai ce albaidau nau'in alkama wanda ake ce da shi baidau ya yi kyawu ya yi daraja fana hahu an zalika kage fi ya hane ba a fifiko فقال سعد وقال سعد سعد يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي دومين ناجي الله يسألو ana tambayan manzon Allah an ishtira'i tamri bin rutabi a sai dabino busasshe bin rutabi da ɗanyi ka bada busasshen dabino a baka ɗanyi yace na ji an tambayi manzon Allah akan wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي اينقص الرطب manzo Allah ce shin ɗanyen na yana ragewa iza ya bisa idan ya bushe lokacin da an kai haka fa qalu am suka ce aw fa naha an zalika sai annabi ya hani ina ba ta an fahimta to kaga nassi kenan na shari'a alqiyas kenan ake domin matsaloli na al'umma kullun ta tajaddad zaka iske wani abu na mutane wanda ke faruwa a yau zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama bai faru ba to sai a yi kiyasin wata matsala da wata matsala kaga shi wanga an tambaye sa hukuncin albaidha bisul nau'i na na alkama shin ina aka zo wajen musanya ana fifiko sai yace da shi shin da asultu da albaidha wani ya fi daraja Wani ya fi ɗaukaka sai an ka ce da shi albaidha ta yi daraja ta yi kyawu ta hi ɗaukaka sai ce to baya halatta a musa ya a yi fifiko ya ce domin na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani musanya da dabino ɗanye da busashe domin lokacin da ka bada busashe an ka baka ɗanye to lokacin da ɗanyen ya bushe yana ragewa ko bai ragewa to haka za ka buga shi kakka wahala kanka da duk abin da ya shahi wani nau'i na abinci in dai jinsi gudana in dai duka ba da wanga wanga da an ka baka in an ka tafi kaɗan wanga yana ragewa busa ga wanda ka basuwa to haramun na bai haramun na tun da nau'i gudana amma ai za mu cimma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ikhtalafa al babi'u kai fa shaitun amma in jinsin ya saba ba guda ba kaga kacewar gashin ka kacewar ga gero to kaga kana iya bada sa'in gero biyu a baka sa'in shinkafa uku kana iya bada sa'in shinkafa biyu a baka sa'in gero uku tunda jinsi ya riga ya saba muna ba ta an fahimta to kaga in wannan na babu ko ni amma dai in jinsi gudana in an kai musanyarsa lalle wanga ko da za a je a diba a gani a yi bincike an bayanta ko za a samu bambanci wanga ya yi wanga yawa to haramun na yi ba ya halatta da an rotar in kai ko yi ko mana baka ji tambayar da annabi ya ba yanzu in ni baka sa'i guda na busasshen dabino ka bani ɗanyi na kai na aje shi iya bushe yana ragewa ko bai ragewa to kaga ba in bi sawa ba haramun ne saboda haka in yi za mu yi mu yi an ruɗabi bin ruɗabi mu yi a tamru bin tamri ina fata an bayanta Allah ya taimaka mina na ban wasara ba ai na wasara dan yi da busashi an <laughs> sayyid babu mata bil muzabanati wal muhaqala babin da ya zo ya magana kan abin da ya shahi nau'i na kasuwanci na ciniki ɓangaren manoma kenan cinikin da ake ce da shi na muzabana da cinikin muhaƙala ba sai mun tsaya mun wahala mu ba imamu malik ya riga ya ƙare muna komi an bayanta ko ya ƙara komi zai yi bayani haddazini ya ya malik ya ya ba laba daga malik an nafi'in ana abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa naha anil muzabanati manzo Allah ya hani daga cikin cinikin muzabana wal muzabanatu kun gani abinda an muzabana in inji in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai'us samari bitamri sai da ‘ya'yan itace ɗanyu tamri da busashe, shi an muzabana, kailan wurin au, wa bai'ul karmi bizzabib, haka nan da sai da ɗanyen an gane ko inabi bizzabib da wanda yake busashe. Zabibi na, wanga ɗanye, wanga busashe, saboda haka idan aka ce azzabib, shine zabibi wanda ake amfani da shi to kaga shine ɗanyi to a sai sai da ni da busasshen sa shine bai'ul muzabana shi ma saboda ni, in ɗanyensa ya bushe yana ragewa ko bai ragewa kaga yana ragewa shi na sai zama haramu to kaga wanga shi abbai'ul muzabana to kaga shi mai muktasar yake cewa waka bai'il muzabana mai muktasar yana jero Na nau'ukan ciniki na abin da ya shi harka amfanin gona wanda a haramun ya ce waka bai ilmu na ci mai muktasar ya ce kamar ciniki na abin da ya shahi muzabana sai ce majuhulin bi ma'alumin sai a sai da majuhulin abin da an ka jahilta ba a san hakikalinsa ba kaga bi ma'alumin da wanda yake sananne tun da wanda abu sashe ya auna shi ya bushe kaga sananne na an bayanta amma wanda a tsaye majhul ne idan aka ba sai ba a san hakikanin ga abin da zai yi ba bayan mi bayan ya bushe to kaga shine cinikin mi muzabana ko a sai da majhul an gane ko ko da majhuli na abin da ya shahi jinsinsa wanga dai shi a cinikin muzabana ko da an tambaye ka a hausa me a cinikin muzabana domin almuzabana to kalma ce ta larabci daga tunkuɗa ne ba shi na ƙur'ani Allah ce sanada uzzabaniya ba za mu kira zabaniyawa domin suna tunkuɗa mutum cikin wuta bi shiddatin da tsanani to kaga a hausa ɗan an ka ce cinikin muzabana sai ka ce sai da ɗanye da busasshe ko ko sai da musanya wanda yake abinda an ka sani da majhul da wanda ba a san hakikaninsa ba wannan shine cinikin muzabana wa hadathani an malikin ya ba labari daga malik an da bin al-husayn daga da dan husayn an abi sufyan daga abi sufyan maula ibn abi ahmad bararan ba ibn abi ahmad an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله نهى عن المزابنة من ذا الله يهني دقا تكن مزابنة والمحاقلة da cinikin muhaqala shi a ai bayani ba ko wal muzabana abinda a cinikin muzabana ishtira'u samari bil tamri ka gani ka sai 'ya'yan dabino ka musan 'ya'yan dabino ɗanyu bil da dabino busasshe fi ru'usin nakhal a sama abin da ya shayi ƴaƴan dabino a sama abin da ya shayi gutsan dabino wal muhaqalatu ita ko muhaqala kira'ul ardi bil hindati shine a baka gona ka bada shinkafa ka dauki hayar gona marmakin ka bada kuɗi sai ka bada abinci haramun na ba ya halatta ka bada kuɗi kuɗi za ka ba suwa ba ka ɗauka hayar gona ka ba da wannan abin da za ka noma ka ba da abinci eh? ba a ba da abinci a ɗau gona sai dai a ba da kuɗi eh an bayanta to wannan shi a cinikin muhakala ka an shi hayar gona an gane ko ka ba da abinci wannan ba ya halatta da ana yi amma dai yanzu karatu ya shiga ko'ina an bari to kun ga can da an kai magana cinikin abin da ya shayi muzabana ka ba da busasshen dabino a baka ɗanyi in bu ba darasin da ya gabata kusan darasi biyu ko uku da mun kai magana akan bai'ul araya in ka ji ba duk gudana da wanga amma can shari'a ta ce ya halatta mutum na ya ce ga gonan sanan na dabino gila akwai gutsu biyar ko shidda sai ce ya baka dabino na ga hinan ya ce ya baka to shi ko yana da bukatuwa zuwa ga dabinon ko ko gonan naka misali iyalin kana ciki ko da yaushe kana ciki kaga shi dinga kikinazi ta shigowa to ya halatta a samu masana sai su yi kirdada sai a ce yanzu dabinon gaɗanyi da asaman gutsan iyayensa yana kwando kaza an fahimta to ya halatta a wannan lokaci sai ka bashi tam eh shi ke an bayanta to shi wannan shari'a ta yi rangwani an bayanta ko in ba shi ba to haramun na don kakka ɗauko wannan ka haɗa da wancan ka ce ai mun karanto can baya wannan rukusa ce ai mun karanto arkasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bai araya duk inda ka ji an ce an rukusa to hunaka na hayon ai ko ba haka ba an yi rangwame da ba haka ake yi ba kamar sallar azhar aka ce raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu sallar isha'i raka'a hudu amma in kai tafiya an ka ce an yi maran gwani cin motsai haramun an ka ce in gayewa ba abin da za ka cika baka mutu sai an ka ce ni an yi rangwani ka ci motsai ina ba ta an fahimta ai jini na jasa ne ko ba na jasa ba ne to amma yanzu ga nan in ba ka da jini ko ba ka iya rayuwa sai an sama wani sai an ka ce a ɗebo na wani a sama lokacin da jini ya fito daga jikin mutum na jasa na ko ba na jasa na ba to na jasa na to sai shari'a ta yi rangwame an ka ce a sama saboda mi a ceto rayuwarka to kaga ire-iren waɗannan nasoshi suna da yawa a ɓangaren alkur'ani a ɓangaren hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka kaga cinikin musabana haramun na ne a musanya ɗanyen dabino da me da busasshe amma kaga ta a wajen bai'ul araya an ka ce ayin rangwami, ya halatta ai wa ni an malikin ya baya labari daga malik an ibn shahabin, daga ɗan shahab an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id dan musayyib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle zuwa Allah naha anil muzabana zuwa Allah ya hani daga cikin cinikin muzabana ne a ba da busasshiya an shiɗanyi wal muhaqalati haka nan da cinikin shi shine ka an shi gona haya ka ba da amfanin gona wal muzabanatu abinda a cinikin muzabana ishtiraus samar bit ka gani a musanya ‘ya'yan dabino ɗanye a ba da busasshe wal muhaƙalatu ita ko muhaƙala kaga ishtiraus zar'i bil hintati haka na abin da ya shafi ishtira'uz zar'i sayan shuka bil hintati da abin da ya shahi alkama wattikra'ul ardi bil hinta ko ka dauki ni ka dauki hayar gona bil hintati da sharadin ka bada alkama ka bada abinci wannan haramun na qala ibn shahab malan dan shahab yace fa sa'altu sa'id ibn al-musayyab littan bi sa'id dan musayyib an istikra'il ardi bil zahabi shin menene hukuncin a ɗauki haya gona bin zahabi a ba da zinariya a ba da kuɗi walwarki ko a ba da azurha kamar yanzu ka ce menene hukuncin a ɗauki gona a ba da naira ko a ba da dala ko a ba da sefa qala ce la ba asa bi zalika in dai wannan nan shi babu lahi babu komai qala malikun imam malik yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muzabanati manzo Allah ya hani daga ciki cinikin muzabana yanzu imamu malik zai wasa kwakwalwar mu sosai wallahi karkashin waɗancan hadisai bari ka ji fikihun da imamu malik zai fitar suwa domin mun gano abinda ake ce ma cinikin muzabana shine a sai da sananna abu da abinda ba a san hakikaninsa ba su kun ga 'yan kalmomi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma kuma ga malaman fiqh suna da fadin gaske wallahi sai ka samu malamin fiqh ya dauki hadisin ga na annabi sallallahu alaihi wasallama inda annabi ya hani akan cinikin muzabana da muhaqala wallahi sai a rubuta littafi sukutum akan abin da ya shahi wannan hadisin kwaya daya saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba su basira ya ba su tunani eh nau'in ciniki da kaza da kaza in an kai shi ma ciniki na na muzabana nau'i kaza in an kai shi ma ciniki na na muzabana shikenan saboda haka haka zaka ɗauka kai ma a yau zaka iya fiqhu amma in ka cika sharuɗan kai fiqhu ne tunda ka ga hannu in an ka ce bai'ul muzabana bai'us samari bitamni sai a sai da 'ya'yan itace ɗanyu da me busashe to me asirra anan an gane cewa lallai an sai da ma'alum bi majhul an sai da abin da yake sananne dan an san shi bi majhul da wanda an ka jahilta tunda wannan ɗayan ya bushe yana ragewa ko ba a san irin matsayin da zai kai ba shin zai yi rabin sa'i zai yi ɗaya busa uku na sa'i zai yi ɗaya busa hudu na sa'i zai yi kaza ba a sani ba to bari ka je yadda imam malik ya ce wa tafsirul muzabanati imam malik ya ce abinda ab bayanin cinikin muzabana anna kulla shay'in ka gani imam malik ya ce kai dukkanin komai min Jizafi, na abinda ya shahi tari allazi la yu'lamu kailuhu wala waznuhu wala adadu duk abinda ba a san awansa ba in mudun nabina yan awo na na abin ya shahi skeli koko na adadi wanda za a ƙididdiga shi Ifti abi shay'in musamma sai an ka sai da wani abu wanda yake sananne an fahimta wancan an san awansa to sai an ka ce a ba da wanga abin da shay'in musamma abu wanda yake abin an bato min alkail aw wazn aw adad an san yawan sa an san nauyin an san number sa wa zalika imam malik yace wancanan ka har yanzu dai imam malik dan ka gane abin da ake nufi an ya kular rajulu lir-rajuli mutun yace ga wani mutum ya yakunu lahu ta'amul musabbar gashi da abinci tarshe yanzu ya ranar juma'a ta ka shiga kasuwar jiga ai za ka je wani wuri za ka iske ana sai da nau'in abinci sai ka ga an tasai ko an zuba in abin da ya shafi masarata, za ka iske wani ya zuba ta in gero na za ka iske wani ya zube shi in shinkawa ta za ka iske wani ya zuba ta shine baamul musabbar yana da abinci shi na a tarshe Layu ulamu kai kailuhu ba a sa'awansa ba Minal al na abin da ya shahi alkama au tamri ko da vino aw ma asbaha zalika min al at'ima imam malik yace ko abin da ya kama da wannan na abin tayya sai ka ce gero sai ka ce dawa sai ka ce masara sai ka ce malle ko ba haka ba duk muna da su aw yakunu lirrajuli silatu ko ya kasance mutum yana da kaya min alhisati yana da abin da ya shaya alkama awin nawa ko yana da ɗanyen dabino awil qabd awil uskur ko yana da alqabbu ya an ce alqabbu dun nau'i na abin da ya shayi wasu hakukuwa waɗanda ana cin su Qur'ani ya zo da shi ai ko wa qabba eh to ya kasance yana da wannan awil usfur ko usfur awul kursufi ko kada awul kattani ko kattani awul qazzi ko danyan alharini shine alqaz aw ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka min silai na abin da ya shaye kaya la yu'lamu kaylu shay'in min zalika duk waɗanga abubuwa ba a san hakikanin awon su ba wala waznuhu wala adadu ba a san nauyin su ba ba a san awon su na wazini ba fa yaqulu rajulu sai mutumin ne yace li rabbi tika sil'a ga wanda adda wadangan ɗaya daga cikin kayan gada mun ka ambata sai ce kil ka hazi sai ce da mai kayan ga sai ce ka auna kayan ka. au murman ya kilo ha ko ka umarci wanda zai auna ta au zin min zalika ka auna daga kayan ganaka ma zan abinda ake aunawa au da ko abinda ake ƙidaya min zalika daga wannan ma kana yu'addu duk abinda ake lisa hawa sai wanga mutum ya ce mai kayan ga ba ma na kasa an kai li kaza wa kaza duk abinda ya rage daga awon kaza da kaza sa'an na sa'i litasmiyatin ga abin ambato miha wanda zai ambata au wazuni kaza wa kaza ridilan ko awon kaza da kaza na ribili aw adadin ko adadi kaza wa kaza na kaza da kaza fa ma na qasamin zalika sai ce duk abin da ya rage fa alayya gurmuhu laka ni zan biya ka hatta shika tilka tasmiya zan biya ka wannan abin da na ambata fa ma za da duk abin da ya karu ala tilka tasmiya akan abin da na ambata fa huwa li wani admanu ma na ƙasa na lamunci zan ba da duk abin da ya rage min zalika daga wannan ala an ya kuna li akan ya kasance garan maza da duk abin da ya karu imam malik ya ce falaisa zalika bai'an wannan ai ba ciniki bane kun gane misalin yanzu kai na sai ka shiga kasuwa sai ka iska mutum ya zuba shinkafarsa sai ka ce da shi na lamunci na yadda tarin shinkahar da sa'i ɗari na sa'i ɗari juna sa'i ɗari da hamsin na ni na yadda ka auna ko ka sa wanda zai aunawa in ya tauye daga sa'i ɗari abin nan da ya tauye ni zan biya in ya ƙaru daga sa'i ɗari abin da ya hau nauna kuna ji da kyau eh is eh. sai iske tarin abinci sai ce na lamunci na ɗauka ka auna ko ka sa mai aunawa eh ai shi ne muke magana ba shi ya zo ba ba shi na imam malik ya ce an ya kula rajul lil ba wani mutum ya ce ga wani mutum kuma ya ambato mana nau'ukan kaya ga sunan bayan ya ambata mana abinci kuma ya ambata mana nau'ukan wasu kaya ai za mu kai da sauran abubuwa ina ba ta an gane sai ce a auna ko kasa wanda zai aunawa wanga abincin sa'i ɗari na in ya rage daga sa'i ɗari abin da ya tawai ni zan biya ka to kaga in an ka auna yana sa'i tamanin sa'i nawa ya rage kenan ishirin to shi zai biya sai ya ce in ko wuce haka duk abin da ya hau sama nauna sai an ka auna sai sa'i ɗari da 120 kaga shi yadda ya shirin. ina ba ta an gane to shi na nan imam malik ya ce ma falaisa zalika bai'an wannan wala ba ciniki bane imam malik ya ce walakin na hulmu khatara imam malik ya ce hadari na kawai ya hau walgarar kuma ga rudi a ciki wal kuma imam malik ya ce ta ta ta ta ta saboda haka ba haka kawai da kaga harka ta kuɗi ka fada ba na ce gaya muku gashi na yanzu harkar facebook din ga harkar bankuna ga suna an buɗe tura ko ina sun tanke mu tam suna son su halaka mu sai mun te cikin wuta su ma inda sun kace saboda ni saboda son kuɗin tsaya sai kaga an hito da abubuwa an ce kaza ɗan an kai kaza za ka samu kaza ɗan an kai kaza za ka kai ta wahala bature bature ka ba ka kuɗi haka gaya haka kawai ya ba ka kuɗi salun alin saboda haka da ya ga harkar nau'i in dai za a samu kuɗi na babu magana fasalu ahalar zikirin kuntum la ta'alamuna sai ya yi nisa sai ya so a kira akramaka mai a hukuncin kaza wala yi lahu an yaf'ala fi'lan hatta alama hukumar Allah fi ina fata an fahimta ba nan kun kai muna tambaya akan abin da ya shahi matsalar POS ba ba mun tattauna a kan ta ba cewa waɗannan daga wannan aiki na POS wakilai na na abin da ya shahi bankuna wakilci ko a ƙa'idar shari'a akwai alwikalatu bi ajirin akwai alwikalatu bi gairi ajirin akwai wakilcin da za ka kai ka yi da sharaɗin a ba haka za lalle zai yi wakilci amma abu kaza annau kuma zan iya zuwa in yi fi sabilillahi to ka dai ka hada kai dai wai ka tara kudi ka tara kuɗin ka dai tara wahala Allah ya sauwaka to kun ji wannan ko yace wal qimal yadkhulu hadha wannan yana shiga annahu ka gani lam yashtari minhu shay'an kaga bai sai komi ba bi shay'in da wani abu a akhrajahu wanda shi ya fitar da shi ai ba kuɗi ya ba su a domin a bashi ba walakinahu zamina lahu ma miya. sai dai ya lamunce gare abin da ya ambata min zalikal kai aw al wazn aw al adad na abin da ya shahi wannan awo ko awo na nauyi ko na namba ko na adadi ala an yakuna lahu cewa ya kasance gare maza da duk abin da ya karu ala zalika akan haka nashina. na fa in naqasat tilka sil'a in waɗannan kayan sun ka rage an tilka tasmiya daga abin da ya ambata a kazamin mali sahibi kaga zai rika daga dukiya abokinsa ma na kasa duk abin da ya rage bi gairi samanin ba tare da kuɗi ba wala batun balle kyauta tsayibatin biha nafsu kaga rai ne bata ji daɗi ya karɓi wanga abu ba fa ji bihul qimar kaga ya kama da tata wa ma kana mislu haza duk abin da ya kasance irin haka min al-ashiya'i na abubuwa fa zalika yadkhulu shi ma duk ya shiga kaga imamu maliki hoye ne mana bayani ya ne mana har yanzu abin da ya shahi bai'ul muzabana kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ambata bai'us samari da tamri amma kaji fiqhun imamu maliki kaji inda imamu maliki ya jiho mu kuma in zaka ji ba za ka ga duk gudana qala maliku imam malik yace min zalika yana daga ciki aidan kuma an yaqula ar-rajulu lir-rajuli mutun yace ma wani mutun lahu saubu yana da tuwahi admanu laka min thawbika hadha kaza wa kaza zallamun ce ma sutura ga taka kaza da kaza ziharatu kalan suwatin daga ƙasa har zuwa daidai wajen hulla kadaru kulli ziharatin kaza wa kaza gwargwadon kowace taguwa da ƙasa zuwa hullaka gwargwadon kaza da kaza yi samiha abin da zai ambato sai ce fama na ƙasa duk abin da ya rage min zalika daga wannan ba a alayya gurmu zan biya hatta ofika haɗin biya ka wa ma za da duk abin da ya ƙaru fali nauna yanzu ka makaci nan na kuntuma ko ba ba ba ba suke sai suwa ba sai ka ce ka iske suka ce ka ina shugaba wurin ba sai ya ce gani sai ka jibi wata shadda ga ta nan gudan mai yawa ko yadi mai yawa sai ka ce to yadin ga na lamunci in bai tabbu in ya eh, eh, na lamunci yana tabbuwa da wando na mutum hamsin yadin gaga shi nan ko shaddar gaga ta nan tana tabbuwa da wando ta mutum hamsin irin nau'i kaza saboda haka a auna in ba ta yi ta mutum hamsin ba to ni zan biya abin da ya rai. amma in ya ƙaru daga haka nan nauna an bayinta to kaga an gato an ka auna ba mutum hamsin ya ambata ba sai ta yi ta mutum arba'in da nawa biyar biyar ɗin nan nawa na ga wanga tsari na shi gana da ya taho an gane ko a na mai kaya na saboda haka zai ziya shi na mutum nawa na mutum biyar sai an ka to da an ka auna an ka buga an ka ɗunka sai sun ka kai na mutum ɗari da talatin to shi wanga da yawa gama gana, shi adda na mutum talatin ɗin nan don kun ka ji ba yana da kama da wancan duk gudana mai abincin can da ya iske tana abincin can duk abin da ya rage da yan an ka auna a kaina duk abin da ya karu nauna to ko bangaren sutura haka na aw an anya ar-rajul lir-rajuli ko mutum ya ce ga mutum azumanu laka min siyabika na lamunce gare ka daga suturar ka hazihi wannan kaza wa kaza qamisan tabwa zar'u kullu kamisin kaza wa kaza ka gani tsawon kowace taguwa kaza da kaza fa ma na kasa min zalika duk abin da ya rage in bu su kai ba fa alayya gurmuhu ni zan biya ka wa ma da ala zalika amma duk abin da ya karu wali nauna aw an yaqula ar-rajul lir-rajuli ko mutum ya ce mutum lahul juludi yana da hatu kamar yanzu ka ce cikin kasuwa ba akwai masu takalmin hata ba sai ka je wajen masu takalmin hata min juludil baqari aw ibil sai ka ce uqat juludaka hazihi ni'alan zai yayyanka juludaka kwatun gana ka hazi waɗanga ni'alan takalmi ala imanin yurihi an gane ko akan wani wanda zan nuna ma iyahu shi fama na kasa duk abin da ya rage min mi'ati zaujin daga takalmi ɗari fa alayya gurmuhu ni zambiya wa ma da amma duk abin da ya karu akan takalmi ɗari fa huwa li nauna an gane ko ya ce fatar daga ta nan tana takalmi ɗari in bai yi ɗari ba to abin da ya rage ni zan biya ka in ya wuce ɗari don abin da ya hau daga takalmi ɗari nauna an bayanta fahuwali bai maganin tulaka ga abin da lillamun ce gare ka wa min ma yushbihu zalika da abin da ya kama da wannan aw ya qula ar-rajul rajul ko mutu ya ce mutu hu habbul bali gunsa akwai abin da ya shahi wata ƙwaya ta abin da ya shahi abubuwan da ake nomawa kama a ce irin guna wadda ana tatse ƴaƴanta a samu mai sai ce o sur habbaka haza sai ce ƙwayar gataka gujiyar gataka taka ka twace ta fa ma na ƙasa min kaza wa kaza duk abin da ya rage na manta kaza da kaza bi ma'ana ce mai zai tana galan kaza na mai ko tana kwalba kaza na mai ya ce tana kwalba ɗari na mai ana bayanta sai ya ce to fa ma na ƙasa min kaza wa kaza duk abin da ya rage daga kwalba ɗari riɗilan na riɗili fa alayya yana a kaina an wutsi ya kahu in baga shi wa ba za da duk abin da ya karu wa huwa li nauna fa hadha kulluhu ka imam malik yace duk wanga abubuwa duka wa ma ajbahu da abinda ya kama da shi min al asha'i na abubuwa aw dara'ahu ko ya kama da shi kaga imam malik yace min al muzabanati yana daga cikin cinikin muzabana allazi la tasluhu wanda ba ta halatta wa la juzu ba ta halatta wa kazalika aidan hakanan kuma in kun kaji ba duk ciniki na duk neman kuɗina na nawari kuma wallahi yau duk shi na turawa kai a ta wayo an shi kuɗinka kawai kai dabke ga kanan sai ka zauna wai ka samu kuɗi haka kawai banza Ba Ture. ba ganin ko banki za su ba su a na banki sai a ce ka takaddun gidanka ka takaddun gonarka ka takaddun hilayenka kuma duk lokaci ba lokaci abin nan na karuwa kuma kuɗin ba wai kai tsaye za su ce gare ka ba suna kula da su kawai abu na kawai ga wata harka can ana bukatar kuɗi da gaugawa sai ka tura suna kula to ya harkar ba ta samu ba abin nan na nan na karuwa radda duk an ka samu matsala ka ka buga kuɗin nan sun ka ƙare an ka kai an ka kai babu wata abin ga sai su neme ka ina kake ina kuɗin mu kaza kaza babu kuɗi ayi kaza a buga kaza ayi kaza a ɗauki lauyi ayi kaza takaddun gidanka suna can kaza na can dama da za a yi kasa lauyan ka sun sa nasu an sashe da an yi komai karshe sai ka dawo zaune wai kana ganin kai kamar banza ka samu wai banki ya baka miliyan goma ya baka miliyan ishirin ya baka miliyan ya baka miliyan ɗari wallahi sai ka ce ka kasa bacci ba nabi cewa kuma daina ba fa innahu hammun bil layli wa mazallatun bin nahari ba fakin ciki na da dare, wallahi sai ka kasa kwanan kware amma wallahi baka da kosisi ka san babu kudin kowa kanka billahi laji sai an tashe ka yanka kwanta ko haka ba to ku yadda da Allah bi yadda kaga Allah ya aje ka ka tsaya hakan wallahi shi azaman lahiya gare ka ka ce ka ci bashin tsaya kuɗin su ƙare ba ka iya biya kana tunanin gidan gada hake cike da kai da iyalin ka fitar da kai za su yi kuma haka za a yi Wa jawo. kai ka jawo makanka saboda haka kai hankuri ka yi ta bugawa, ka yi ta nema ka shiga nan ka buga tan ka hita tan ka yi hanya ta halar sai Allah madaukakin sarki ya azurta ka na'am eh maganan nan malam ba ta da kyau Allah dai tsawa wa kazalika aidan haka nan kuma idza qala ar-rajul lir-rajuli in mutu yace mutun lahul khabatu yana da wani gani awin nawa ko yana da bino dabino al kursufu ko yana da kada al kattanu ko yana da kattani al qabbu al usfur ko yana da ɗanye na abin da ya shahi abubuwan da ake ci yace abta ka hazal khabada zan sai gare ka wannan ganyen kaza wa kaza kaza da kaza sa'an na sa'imin khabatin na abin da ya shahi ganye yi wanda yake ana yin ganyensa misalu hi misalin ganyensa au hadan nawa ko wannan ɗayan dabino bi kaza wa kaza kaza da kaza sa'an na sa'i min nawan hi na abin da ya shahi abin da ya shafi ɗayan dabino irinsa wa fil usfur wal kursufi wal katta haka nan ma ta bangaren abin da ya shahi usfur da abin da ya shahi kada da abin da ya shahi kattani wal qabbi da abin da ya shahi abubuwa danyu misali zalika irin haka fa haza kulluhu imam malik ya ce wanga dukkaninsa yarju yana komawa ila ma wasafna zuwa ga abin da mun ka tafsanta ma min al muzabanati na abin da ya shahi cinikin muzabana saboda haka babu wani abu wanda ya halatta duk waɗanga misalai da imamu mali ya kawo ma sun shiga cikin hanin can na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka in ka kula da kyau za a gane cewa ta tace wadda take tsintsarta sa'annan kuma abubuwa na waɗanda sun ka shahi haɗari a ciki domin abubuwa na waɗanda ake gitta kai gare su ga abubuwa waɗanda suke babu tabbas a gare su ko a sa wayo a ciki domin kawai dai an shi kuɗi to wannan baya halatta haramun na ina ba ta an gane to Allah ya taimaka lokaci ya yi ku mi hankaci hmm. to ai karatun na ya jiya ko hukuncin uban da an ka kawo mai ƙara ɗa ne wuri ne ko ba haka ba sai ya kori ne sai ya kori ɗan daga gidan bayan mu yi bayani abinda shari'a ta ce kai sai ka yi bincike sai ka yi bincike ka kira yaro an abin nan an ce yi kaza haka na sai ka yi bincike ta ɗauki mataki na gaske da yake kaga yaran yanzu dai Allah ya sawaba yaro zai abu ka kira ya ce billahi da da ya aikata ba ko ba haka to hikimar da Allah ya baka da hankalin da Allah ya baka sai ka shiga nan sai ka fita nan ku ko yara kuna ji duk lokacin da mahaifinka ya kira an ce kai kaza in kai ka faɗi tsakani da Allah kai wallahi zaka ce mai kai kuma zai je yana son ka amma in ka tsaya kai mai haka haka kai mai ƙarya bincika ya gano abin nan haka yake daga ran nan shikenan bai sake ganin ƙimaka. eh wallahi baba na don Allah ya hankuri ban sake shikenan an gama ina ta an gane amma kawai ka ɗauki hukunci baka yi bincike ba to wannan shari'a ba ta yadda ba Mm. a to shi ina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama dai cewa yi kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi yawm sabi'i yace abinda an ka sani abinda yake tambaya in an ka yi abin haihuwa an gane ko wani sati an ka ce a yi suna ko ba haka ba to shi lokacin sai ya ce wai a bari har gobe ko banda gobe to kaga shi bai samu karanta suwa ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da annabi cewa kullu mauludin duk abin haihuwa marhuna abin jinginewa ne bi aqiqati da dabbar da za a yanka masa yau masabi ranar sa ta bakwai ranar da duk ya cika sati turan na aka yi masa an gane ko sai in ya kasance babu abin da za a yi ko ko ya kasance ko da rana kai kila ana asibiti misali to nan ana iya daga hawan sati daidai wannan ranar akwai lalurar da aka ɗagawa. amma in an ɗaga ba ana cewa gobe ko banda gobe ba a a bari sai dai wani sati daidai wannan ranar da an kayi in ma wani satin ya zo abin bai ba ana iya ɗaga zuwa wani to da zara an kai ta in ma dabbar ta babu kawai samai suna shi kenan an huce wuri eh a to yanzu kayalai mustapha ni haka tambayar shi a sati wannan karatun a je shi can an gane ko yadda ka sani din na yadda mai risala ya faɗa ma to shi na eh eh eh eh eh eh eh, eh. eh. eh. Ah. ai shi na ni gaya muku yanzu ta kwana ban magana akan wannan matsalar an bayanta tana nan ta shiga ko'ina amma ku bari mayan malamai su hara magana ga yana ana yi wanga ya taba na wannan ya latsa amma dai tsakani da Allah na yi bincike kanta kuma na ga abinda malaman fiƙihu na duniya suka tattauna a kai amma dai ku fara kai wajen mayan malamai su hara magana ta kwana ina ba ta an fahimta

in ka nuna mai a da annan tabbas duk wanda ya siya abu 'yan abinci na ya in yadi na ya siya duk abin da ya sai in dai abin da aka aunawa na na nauyi ko na namba tsakani da Allah duk wanda ya sai abu ya san abin da ya sai yanzu misali in yadi na ai yadi an san number sa ko da tsawonsa da sa to in wani abu ya shiga magana cewa wai ya sani a'a shi bai sani ba eh yana kawo ba wani yana yana a to wannan kaga ai ba daga gare ka bane ba daga gare ka bane kuma abu na wanda yake ba a bude shi galiban akwai wanda yake da an bude shi an samu matsala an bayanta kai yadda ka sawo an gane ko kai ka san ga yadda ka sawo. saboda haka akan haka ka so kuma akan haka ka tsesuwa wannan in an samu matsala to daga can na shi wannan kamfanin shi yayi zalunci shi yayi abin da ba daidai ba in an san wazininsa in an san awansa aka rage tunda ko kai baka da hakika ne a yadda yake ina ba ta kafayanta na to yana jin ku bari mu yi addu'a ko lokaci ya yi. eh a suna da yawa da siya, ga Allah ya taimaka sai ba makaranta fatiha da salati annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka